danna subscribe sannan sai kuma a danna ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu a koda yaushe. Karkashi, shi Hukumar ta ta fina-finai ta kama jibgin fina-finan basa a garin Sokoto. Muna fatan idan wannan shine zuwan ka na farko zaka danna mana subscribe sannan ka danna mana nan rawa domin kasancewa da mu da zarar mu ɗora labaran ma kai kai. hukumar ta fina-finai ta kasa wato nfdcb ta kama tulin fina-finan basa da wasu fina-finai da ba a tace su ba kafin a fitar su a garin sokoto jami'in hukumar tare da sauran jami'an tsaro ne suka yi gangamin gangamin rangadin kamun fina-finan basa a wurare daban-daban da suka hada da kan titin ahmed bello way da kan titin emiya yahaya way da kuma kan titin abdullahi fodi road duk a cikin garin sokoto kamar yadda premium times ta rawaito babban daraktan mfbcb ya bayyana cewa ana kwace waɗannan haramtattun kayayyaki ne a kasuwa kuma za a kona su domin ya zama darasi ga sauran masu yin irin waɗannan haramtattun sana'a ya ce fayafayen bidiyon da aka kwace sun hada da na dvd da tulin cd masu ɗauke da tulin fina-finai da tulin fina-finai a cikin cd ɗaya da sauran fina-finai da ba a tace ba ciki kuma har da tulin fina-finan batsa a cewarsa ya ce mun kai farmaki har wuraren da ake rikodin ɗin waɗannan fina-finai ana danna su a kasuwa kuma mun yi nasarar kwace na'urorin rikodin ɗin fina-finan sannan kuma mun kai farmaki shagungunan masu sayar da irin waɗannan fina-finai waɗanda yawancin su waɗanda ya yancin su kwafe kwafa ne ake yi daga original sai kuma waɗanda ba su da lasisi ko ba a tace su ba irin mutanen da ke sayar da da sayarwa da ke sayar da da kuma yin safarar waɗannan fina-finai sun haddasa wa masu shirya fina-finai na ainihi asarar biliyoyin norori saboda suke shigo da fina-finan jabu waɗanda ba original ba su kuma yin kuma su kuma yi rikodin ɗin su su saya maimakon a rika sayan waɗanda suka hoto tun na ainihi na farkon wato tun wanda ainihin daraktocin suka fito da su sannan kuma wannan haramtacciyar kasuwar da ake yi tana tauye gwamnati hanyar samun kuɗin shiga ya ce za a faɗaɗa wannan farmakin kamin fina-finan rikodin na na makauniyar kasuwa da kuma na bata a garin kaduna da abuja da onisha da kuma aba ya kara da cewa tun da farko sun samu rahoton sirri ne cewa garin sokoto ya zama wata cibiyar buga fina wanki da haramtattun fina-finai da kuma fina-finan arewa kuma da su kuma da suka kai farmaki a garin sokoto din sun tabbatar da hakan ya kara da cewa tilas hukumar hukumarsa ta tage ta tahi tsaye wajen fatattakar wannan fina-finan domin suna gurɓata tarbiyya to sai dai mu ce Allah kyauta Allah kuma kiyaye wanda shine karshen labarin mu muna fatan idan baka yi mana subscribe ba ka danna subscribe sannan ka danna alamar kararrawa domin kasancewa da mu da zarar mu ɗora labaran mu